الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنا روكم الله سبحانه وتعالى ديكر آمنا كاوا وأن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira amma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta biyu ita ce alhamis a inda muke karanta wannan littafi mai suna aqaidu shi'a aqaidu shi'a al-imamiyya al-ithnai ashariya wato littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan a yau kenan alhamis inda muke a sha hudu daidai ga watan shida na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kalandar musulunci wanda ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a jiya in yan uwa ba su manta ba mun ruwaito hadisai ko kuma maganganu ingantattu wanda suke nuna wato a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabansa wanda kuma magabatan shi'an ne aka same su a cikin littattafansu inda manzan Allah ya yaba ma a tambaya ta tara ya yaba wa mutanen Madina A sannan kuma inda aka kawo maganganun sayidina ali game da fice da fifiko da rigaya da mutane na suka yi da kuma irin falalan da suka samu ya zo ya yaba wa kuma sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya nuna babu irinsu sannan aka kama mana nasihan shi sayidina abubakar din Allah ya ubangiji da shi ce kada a wani ya kuskura ya zagi ɗaya daga cikin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya wanke sahabai manzon Allah ya ce su sahabai ne wanda suka rayu cikin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya da ɗa'a ga Allah a inda suka ba da ‘ya'yansu suka mutu domin kare addinin musuluncin nan suka kashe iyayensu ma saboda suna cikin sahun kafirai waɗansu suka kashe ‘ya'yansu saboda suna cikin sahun kafirai a wajen yaƙi sannan ya ba da shaida ya ce su ba su da aƙidan kadariya da aƙidan mu'tazilawa da haruriya da murji'awa da makamantansu to a takaicin takaiciya riwayoyi ne babu shakka wanda suka nuna darajar sahabai kuma ba abin da aka rage a ciki kuma haka suke kuma haka ya zo a cikin littattafan hadisai to a yau tambaya ta ɗari za mu tashi ne akan bimaza hamala shiyuhu shi'ati hadhihi riwayat wato a matsayin wani irin matsayi shehunan shi'a suka rike waɗannan riwayoyin ingantattun ga sunan kuma a littattafansu shin su yi riko da su wahal akhazu biha shin su yi riko da su sun yarda da su aljawab amsa ita ce hamaluha ala tuqya sun rike su ne suka rubuta su suka yadda da wannan yabon amma a matsayin tukuya tukuya shine wato ka ɓoye manufarka ta bayyana mutane saɓaninta shine tuƙiya a haka suke mu'amalanta wannan hadisan wali annaha riwayatun qalilatun sannan abu na biyu riwayoyi ne ‘yan kaɗan bin nisbati li akhbarihimul kathira wato riwayoyi ne ‘yan kaɗan idan ka auna su da maganganunsu masu yawa allati tukaffiru wa tal'anu wanda suke yawan kafirta sahaban manzon Allah da la'antansu fahum la ya'khuzuna biha a takaice dai ba sa riƙe da waɗannan hadisan da muka faɗa da aka bayyana na yaba wa sahaban manzon Allah fa shaykhuhumul mufid da wani shaihin su wanda ake kira al-mufidu yana cewa ma kharaja lituqyati la la takthuru riwayatuhu anhum duk abin da ya fito daga da ta hanyar tukiya ɓoye abin da bayyana abin abin da yake sabanin abin da ke zuciya ya ce kama takthuru riwayatul ma'amuli bihi wato kamar yadda riwayan hadisan da suke aiki da shi ya yawaita ma kharaja ya wala tuktharu riwayatuhu anhu duk abinda suka yi shi ya fito daga wajen su ta hanyar tukiya gaskiya tuqiya din nan ba a yawan ruwaito shi a gare su kamar yadda ake ruwaito abinda suka yi a aikace idan ka duba tasihu itiqadatil imamiyyati lil mufid sunan littafi ne shafi na ɗari ɗaya da arba'in bakwai zuwa ɗari da arba'in da takwas shi kuma wancan yunzar ma ya ta'allaku bi aqidatihim al mi'a a takaice dai suna sun saba mu waɗannan riwayoyi da dukkansu da suke yaba wa sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shuyukhu shi'ati shayhunan shi'a ja'alu aqidatan sun sanya aqidan su fi tuqyati wajen tuqya wajen tuqya shine ka rayu da mutum bai san yadda kake ba kawai ka rayu da shi baka san ya yake ba ne tukya a wajen shi'a domin sun ce wannan yana daga cikin ma manya-manyan rukunan shi'a ka zamanto kana da tukya bi ma'ana ka rayu tsakanin ahalus sunna ka yi shekara talatin ma ba a san aƙidanka ba wannan ita ce aƙidansu ta ka ɓoye al'amarinka ka ɓoye aƙidarka kar ka bayyana ko da za ka shekara talatin arba'in da mutum kada ka kai da yi exposing masa aƙida ka bi su dai a yi sallah da kai a yi komai da kai amma aƙidanka tana nan a zahiri kuma kana nuna musu kana tare da su to sun sanya wannan tukya nasu ul'ubatun wato wani abun wasa bi aidihim a hannayensu yuwajjihunahu suna fuskantar da tuqiyan wafqa iradatihim yanda kawai suka so haka suke jujjuya abu falam yaud madhhabu ahli albayt inma madhhabu kulaini bai wannan ba mazhaban ahlul bait bane aqidar tuqiya sai dai inma mazhabul kulaini mazhaba ce ta kulaini da almajlisi wa adrabihim da makamantansu wa ya tabayyanu zalika bil ati hakan kuma yana zai iya bayyana mana kaman haka tambaya ta ta ɗari da ɗaya tana ce halitta ba a shiyuhu shi'a shin shehunan shi'a sun bi a immatahum sun bi tafarkin shehunan shi'a magabata fi madihi wa mahabbati sahabati rasul wajen yaba wa sahaban manzon Allah da nuna soyayya da kauna a gare su kun ga ai hadisan da muka karanta jiya labaru da maganganun da muka karanta jiya littattafan shi'a ne magabata shaihunan su ko ba haka ba sun yaba ma sahaban manzon Allah sun ruwaito Da maganganun sayyidina Ali inda ya yayyabe su duka amma suna sun kawo su ne wai a matsayin tukiya kawai ba wai don su yi aiki da su ba to shi shehunan shi'a na yanzu su ma sun biye ma shugabanninsu magabatansu wajen wannan yaba wa sahaban manzan Allah da nuna soyayya a gare su wa bi ikhtisar a takaice ake so mala yace la san ba su bi tafarkin magabata ba shi'ar yanzu ba su bi tafarkin shi'an magabata tun na wancan zamani su sayyidina usman lokacin da aka kashe wannan khalifa tun zamanin su dinnan ba su na yanzu ba su bi aqida waɗancan ba da aqidan su sun yaba sahabai din sab sun yaba musu amma na waɗanda suka zo daga baya a su kuma sai suka saba ta tafarkin magabatansu wa yatabayyanu laka dhalika abra almas'alatayn alatiyatain insha Allah abun zai bayyana maka qarara ta hanyar waɗannan mas'ala wato mas'aloli guda biyu mas'ala ta farko almas'alatul ula mas'ala ta farko ya'taqidu shuyukhuhum shaykhunan shi'a suna da aƙidan cewa riddata kullil muslimina ba'da wafatir rasuli sallallahu alaihi wasallam suna da aqidan cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu dukkan sahabansa sun yi ridda suna da wannan aqidan dukkan sahabansa sun ridda qala shaykhuhum muhammad rida al-muzaffar da shaihin mai suna muhammad rida al yace matan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wala budda an yakuna almuslimuna kulluhum eh kuma dole ne a lokacin musulmai gaba ɗayansu su kasance a matsayinsu na musulmai yace la adril ana yanzu kan ban sani ba kadin kalabu ala aqabihim duka sun juya baya sun juya wa imani baya dukkan musulman da suke tare da manzon Allah sallallahu wato yana yana mutuwa kai suka juya baya kai suka yi ridda wannan maganan su mu duba as-saqifa as-saqifa sharhi na daya a can kasa shafi na sa tara idan mutum ya karanta littafin bal qalu kai bugu da ƙari ma sun ce bi annahu lam yu'mina bin nabiyyi min al-bashari kullihim illa rajulun wahidun su a wajen su ma kai babu wanda ya ragu a imaninsa bayan mutuwan manzon Allah sallallahu sai mutum ɗaya kawai wa huwa alladhi kharaja min biladihi yatlubu alhaqiqata shine wanda ya fita daga ƙasan shi din yana yawon neman haƙiƙanin musulunci waye kenan Salmanul Farisi da yake ba Farisi ne ɗan ɗan ƙasan su ne ɗan ƙasan Iran Salmanul Farisi suka ce to wannan ne kai ya rage a musulunci wannan ne kawai ya rage a musulunci kun sa ya fita yana neman annabci ko eh, inda annabi ya fada hannu wannan faston ya ce masa taje na gaba ni zan mutu haka haka har ya zo madina a bawa wani ba yahuda ya saye shi shine ya ce wai shine kawai ya rage da yake ba farise ne dan iran ne to wai a zamanin annabi cikin sahabansa duk wannan ne kawai ya rage a imani <laughs> da yake dan wajen su ne kun gane abu. at-ta'liq mala yace ga ta'liqi tarin bani yace unzur ya kai dan uwa ka duba da idon basira kaifa hakama shuyukhu shi'a yanda shehunan shi'a suka yanke hukunci ala kullil muslimina min as-sahabati ga dukkan musulmai waɗanda suke sahabai wal qarabati haka nan da duk waɗanda suke dangoginsu wa alul baiti har alul baitin ma ai su har anan sun hada da su kenan tunda salmanul farisi ne kai ya rage a musulmi to ashe har da familin shi ma sayyidina alin kenan ai da ƴaƴan shi sun shiga kenan eh duk sun yi riddan kenan bin kilabihim ala aqabihim kaduba inda suka ji wani irin juya baya kuma na'uzu billahi minadh dalali wa ahli. alace muna neman tsari daga bata da masu bata ma'abuta bata wa qala shaykhu shi'ati akwai wani shaihin su mai suna at-tusturi ga abinda ya faɗa ani sahabati game da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ja'a muhammadun sallallahu alaihi sallam, wai annabi muhammadu sallallahu ya zo a matsayin manzo wa hada khalqan kathiran ya shiryar da mutane masu ɗimbin yawa suka bi shi lakinnahum ba'da wafatihi sai dai bayan mutuwarsa irtaddu ala aqabihim dukkan su sun yi ridda sun juya baya ku duba wannan maganar a sharhi na uku can ƙasa ihqaqu alhaqqi wa izhaqul batil ku karanta sunan eh, eh, littafin su mai wannan sunan shafi na 315 na alqadi almula nurullahi ibnu abdullahi ashustari wanda ya mutu a shekara ta 1019 shi ya faɗi wannan a littafin sai dukkan sahaban manzo Allah gaba su yi ridda wa qala ayatuhum akwai wani shaihinsu su mai suna annuri nuri at-tabrasi yace ma narahu ma'ashir al-imamiyyati yace abinda muke gani mu al'umman imamiyya mabiya imamiyya shi'a ta imamiyya min irtidadi jami'is sahaba wato abinda muke gani shine abinda muke tabbatara shine riddan dukkan sahaban manzon Allah illal qalil minhum sai da yan kaɗan daga cikin su kun ga wancan riwaya ta nuna duk sun yi ridda mutum ɗaya ne ya rage wannan ya nuna sun yi ridda ma gaba su kawai babu ma wanda ya rage wannan kuma ya nuna sun yi riddan gaba su sai dai ƴan kaɗan ɗan waɗansu tsirari haka wannan eh, ku duba faslul khitab sharhi na can ƙasa littafi mai suna faslul khitab shafi na ɗari a nan suka ambaci wannan tabarasi waftarau ala abi ja'far sun kirkiri ƙarya suka danganta ta da abu ja'afar waye abu ja'afar ah, abu ja'afar shine muhammad bin ali limamin suna takwas a cikin jerin sunayensu da maganan da suka danganta a gare shi alhalin bai faɗe ta ba har ga Allah ya ce kanan nasu mutane sun kasance wato musulmai a madina sun kasance ahala riddatin ma'abuta ridda ne gaba ɗayansu ba'adan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu dukkansu sun ridda illa talafatun kawai sai mutum kwaya uku ne suka rage a musulunci faƙultu sai na tambaye shi na ce akaramakallah wa masalasatu suwaye waɗannan ukun da suka rage faƙala sai ce almiqdadu bin al’aswat aswad da abu zarrin algifari da Salmanun farisi eh, su ne kawai suka rage a musulunci ina fata an gane ko su ne kawai suka rage a musulunci to ai sai dina alimma ya shiga a nan kenan wanda ya ridan tun da ba a kirga da shi ba hasan da husaini ba sa su a ciki ba mala ta'arut, ta'arud wannan maganan ku duba fa ar raudatu min al-kafi cikin littafin su mai suna ar raudatu min al-kafi mujalladi na takwas shafi na dubu biyu da tamanin da hudu kitabun rauda akwai tafsirul ayyashi shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da tara suratu ali imran akwai rijalul kashi mujalladi na ɗaya shafi na 67 salmanul farisi akwai manakibu ali abi talibin littafi mai wannan sunan mujalladi na uku shafi na 752 akwai tafsiru safi mujalladi na ɗaya shafi na 389 suratu ali imran za ka samu wannan mutum uku kai suka rage ba mutuwan manzo Allah a musulunci al binul bin al-aswad wa abu dharr al-ghifari wa salmanu al-farisi malan ce ta'arud tuka da warwara kana shaykhuhum al-jazairi akwai wani su mai suna shaykhul jazairi Kana alaihi salam wai shi din ya ce irtaddan nasu kulluhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun yi ridda gaba su bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi illa arba'atun sai dai hudu ne kawai ga an samu ƙarin ɗaya ana suwaye yace salmanul farisi ko wa abu dharrin wal miqdad sai wa ammar bin yasir yace wa hadha kai wannan magana min mala iskala fi babu ma wata jayayya ko matsala a kai? su kawai suka rage ku duba al'anwarun nu'umaniya mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da ɗaya nurun murtabawi za ka samu mawallafin littafin kenan malai ce ta'arud har ila yau sun yi tukka da warwara domin sun kawo wani magana mai suna eh, kamar haka anil fudail ibn yasarin an abi ja'farin alaihi salam qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wai lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma qubida yayin da Allah ya karbi ransa saran nasu kulluhum ahla jahiliyatin dukkan mutane sun koma jahiliyar su ta farko illa arba'atun kawai sai ya shigo da aliyu kun ga sayyidina ali kun ga saboda sun ga lallai fa in ba su shigo da sayyidina ali ba to an samu matsala wanda suke fighting domin shi din suke gani shi din ne sai ya ce wal miqdad wa salman wa abu dharr fa qultu sai na ce ah to akramaka allah ammar fa ai a can baya an ambaci ammar ya nan kuma ba a sa ammar ba kun ga an cire ammar sai aka yi replacing din shi da ali ko sayyidina ali to sai mai tambaya ce ah, to ammar fa قال إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء lam yadkhuluhum lam yadkhuluhum shay'un illa haula al-thalatha ma annahu dhakara arba'a ku duba yace idan kana son wato mutanen da bayan manzo Allah ya rasu ba abinda ya shige su na ridda to su ne mutum uku ne kawai bayan ce ya faɗi hudun ma annahu zakara arba'a to bai faɗi suwaye ba a can cikin hudu kuma ya ce uku ne kawai an tambaye shi kawai to ya nan ba muka ga Ali da Mikdadu da Salman da Abu Dharrin amma babu Ammar alhali akwai Ammar yace in kana so da kai waɗanda babu wani abin da ya shige zuciyarsu na riddato sune waɗannan mutum uku alhalin hudu ya ambata kuma ko ba haka ba to rudewa ce kawai ka duba sharhi tafsirul ayyashi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku suratu ali imran akwai tafsiru safi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da tara shi ma suratu ali imran akwai tafsirul burhan duka tafsiransu ne mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da goma sha tara shida suratu eh, ya ali imran shi ma ku duba biharul anwar mujalladi na ashirin da biyu shafi na ɗari uku da talatin da uku inda yake nuna ƙarƙashin babu fada'ili salman wa abi wa miqdad wa ammar ajma'in wa fihi fada'ilu ba'du akabiri sahaba a cikin shi kuma akwai ya bayyana falalan waɗansu manya-manyan sahabai qasimatu zuhuri shuyukhi shi'a yace ga wani irin raddi da zai karya lagon bayan shehunan shi'a yace inna hadhihi riwayat duka wannan almash'uma almash'uma duka waɗannan shu'umammun ruwayoyin da suka kawo allati iftaraha shuyukhu shi'ati wanda shaihunan shi'a suka kirkiro su takshifu haƙiƙata tashayyu'il mustana wato tana ƙara bankaɗo mana asalin haƙiƙanin shi'a yadda take da yadda ake kirkiranta kawai wa anna ha'ula'i a'da'u ahlil bait kuma in ka natsu zaka ga makiyan ahlul bait din ne ba masoyan ahlul bait bane kama annahum a'da'u li rasulillahi sallallahu alaihi wa sahabatihi har ila yau makiya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi shi karan kansa da kuma sahabansa wa min ghabawatihim yace yana daga cikin mawautansu anna hadhihi riwayat waɗannan riwayoyin ma dalilun minhum ala anna al-hasan wa fatima wa ali aqil ja'far wa ali al-abbas wa ali ali radiyallahu kulluhum ahlu jahiliya wa murtaddun kun ga ai ba su including din ba ko ba haka ba da yace waɗannan riwayoyi sun nuna shi Hassan ɗin saidina Hassan kansa da husaini da ita fatima mahaifiyarsu ma eh da kuma ali aqilin familin aqilu domin sune alu alu rasulillahi waɗannan familin aqilu da iyalan ja'far da abbas da alu aliyin da iyalan shi na ali ma gaba daya dukkan riwayoyi suna nuna kulluhum ahalu jahiliyatin wa murtaddun domin su wanda suka ware wanda suka ragu bayan mutuwar manzo Allah Ammar Salmanul Farisi wannan Miqdad Miqdad ko da Abu Dharr al-Ghifari to sun nuna waɗannan hudu ne suka rage kawai bayan mutuwan manzon Allah wanda suka tsaya a musulunci to gaga Hassan din da su Ali din da iyalansu da family shi ma duka ashe sun yi riddam ahalu jahiliya ne tunda ba su eh, shigo da su ba to ka cewa familin annabi gaba ɗaya ahalu jahiliyacin to ashe kai makiyin annabi ne makiyin kuma sayyidina Ali da alul baiti don ba su hada da Ali aqilu ba ko alu Ja'far ko alul Abbas ko alu Ali radiyallahu anhu malai ce na'udhu billah muna neman tsari daga Allah fa hal hadha ayyuhal qari yace ya kai mai karatu mai bibiyan karatu shin wannan yana nuna maka wani abu ai illa dalilun wadihun idan ka natsu za ka ga hujja ce bayyananne dalili ne bayyananne ala anna tashayyu'a ita aqida tana nuna maka lalle aqida ta shi'a innama huwa sitarun wato wani labule ne kawai ake shiga wato mutum ne yake shiga wata riga litanfizi aghradin khabithatin domin zartar da mummunan manufa diddal islami ga musulmai wa ahlihi da kuma musuluncin gaba daya wato ana shiga rigan musulunci ne rigan alul baiti ita ake ɗinkawa a nuna masoya gidan manzon Allah ne amma ana cutar da musulunci ana rugurguza musulunci ana zaizaye shi haka shi a take wa anna wadi'i hadhihi riwayat haka nan kuma waɗanda suka sanya waɗannan riwayoyin min shuyukhi shi'ati daga shaihunan shi'a to su ma a ada'ul sahabati makiya ne ga sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ahlul baiti da kuma mutanen wato iyalan gidansa to wannan ita ce matsala ta farko da da muka ce a muka ce mas'ala ta kasu biyu ko game da shin shi'a na na yanzu sun sun biye ma na farko wajen yaba sahabai a'a mas'ala ta farko kenan al mas'alatu thaniyatu mas'ala ta biyu i'tiqaduhum shi'a suna da aqidan cewa i'tiqaduhum nifaqu aktsari sahaba fi hayati to bayan wannan matsala ta farko ta nuna duka su yi riddama bayan mutuwar manzon Allah to ita wannan matsala ta bi tana ce to lokacin da suke raye tare da manzon Allah ma to da munafurci suka mu'amalanci manzon Allah gaba su a munafukai ne a munafurci suke mu'amalantar manzon Allah kala shaykhuhum at-tusturi ga wani shaykhin su at-tusturi yace aslamal real muslim din wanda suka musulunta suka yadda da annabi yan kaɗan ne wastaslama al-kathiru masu yawan kuma su kuma suna pretending ne kawai a matsayin musulmai amma real muslim din yan kaɗan ne ko ba ku gane ba dukkan sahabban manzon Allah asalin musulmai na asali din yan kaɗan ne amma yawancin gaba ɗaya nuna musuluncin ne kai suke a zahiri amma ba musulmai ba ne me yasa wai ragabatan sun yi haka don kwaɗayin fi jahir rasuli al-mukhtar don su samu albarkan manzan Allah fadamu sai suka rayu tsiya rayuwansu majubulina wanda an halicce su ne asalin neco ɗinsu ala tawashuhin nifaq akan kawai riko da munafurci wa a ashiqaq da kuma sanya da raba kan al'umman musulmi sahaban manzon Allah wa qala shaykhuhumul kashani wani shehin su mai suna kashani abunda ya ce wa min ahizina anhum ay anis sahaba daga cikin waɗanda suka ɗauko musulunci daga sahabai akwai mallam lam yakul ma'arifatun bi haqiqati ahwalihim yawanci mutane ba su san haƙiƙanin irin halin da sahaban manzo Allah suke kai ba da sun sani to lama karrara anhum anna sahabata kulluhum udulun da ba su yadda sahaban manzo Allah dukkan su adilai bane domin amma a hadisai ilimin hadisi na ruwaito hadisai daga manzo Allah sun tabbatar da sahaban manzon Allah gaba su adilai ne so in suka faɗi haka baka tuhuman su da ƙarya baka tuhuman su da abin nan duka adilai ne wanda ba sahabi bane ake masa screening kafi a karbi mai maganansa amma sahabban manzon Allah gaba ɗayan su sa da sun faɗi abu ana ana karɓa cewa yes lalle daga manzon Allah ne tunda sahabi wane ya faɗa su ba a bincikan aqidar su a to shine wannan malami yake cewa waɗanda ba su san asalin yadda sahabai suke ba su ne suka yadda wai cewa dukkan su adilai da abin da yake kudundune a zukatansu ya bayyana ga mutane to da ba su yadda cewa su adilan ba ne har a karbi maganar su kai tsaye wa yashtaruna ala Allah sannan kuma suna kirkiran karrai su dangana su ga Allah wa yaftaruna ala rasulillah suna kirkiran ƙarya su danganta ta ga manzon Allah sallallahu wasallam fi izzatin wa shiqaq a cikin izza da kuma saba wa manzon Allah haka suke a haka sahabai suka rayuwai suna munafurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai sun san yadda sahaban manzon Allah suke da ba su karbi hadisi ɗaya daga wajensu ba to da wajen wa za mu karbi musulunci su suka yada musulunci ai abinda wannan shehin su Kasha ni yace kenan wannan maganar ku duba tafsirinsa tafsiru safi safi mujalladi na ɗaya shafi na tara dibajatul kitab a ɗan farko farkon littafin haka wajen mukaddima alƙasimatu garaji injimalan in malam rawau an imamihim abi abdullah su kansu malaman shi'an sun ruwaito wani hadisi daga abi abdullah wai al-hasan al annahu kala wai ga abin da ya ce ga ya ce su suka ruwaito wannan magana shi al-hasan al-husain din ya ce kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance ifna ifnai ashara alfan su dubu goma sha biyu ne thamaniyatu alafin minal madina dubu takwas daga madina suka fito wa alfani min makka dubu biyu kuma daga makka wa alfani min tulaka dubu biyu kuma irin waɗannan sakakkun da manzo Allah ya ce izhabu fa antum tulaka wanda annabi ya sake su bayi wa lam yura fihim qadariyun babu wani ɗaya daga cikinsu wanda aka ganshi da aƙida ta ƙadariya wanda suke cewa ai Allah ne ya kaddara in mutum ya saba ya ce haka Allah ya kaddara masa ba masu wannan aƙida a cikin su wala murjiyun babu murji'i wala haruriyun wala mu'tazaliyun wala sahibu ra'ayin babu wani wanda yake gabatar da ra'ayinsa akan duk waɗannan mugayen ƙungiyoyi ne wanda suka saba wa ahlus sunna a aƙidansu yace sahaban manzo Allah ba su ɗaya daga cikin su bai taba kamantuwa da masu irin wannan aƙidan ba shi Hussein din yace kanu sun kasance yabkunan laila wato suna kuka ne tsawon dare wan nahara da yini wa yaquluna suna ce iqbid arwahana Allah ka karɓa eh, rayukanmu min qabli an na'kula khubzal khamiri wato tun kafin mu zo mu ci wato khubz wato irin abubuwan da zamani za su kawo shi na rudi wannan a duba sharhi na biyu a can ƙasa alkhisal alkhisal mujalladi na biyu shafi na 640 babul wahidi ilal mi'a ku duba biharul anwar mujalladi na 22 shafi na 305 babu fadlil muhajirina wal ansar wa sa'iru sahabati wat tabi'ina wa jumalu ahwalihim at mala ya ce ga comment karin bayani mawallafin littafin nan ya ce inna allaha ta'ala lalle allah maɗaukacin sarki shahida fi ghairi mawdi'in ya ba da shaida ba ma a wuri ɗaya ba a wurare daban-daban min kitabihil karim cikin littafin shi mai daraja alkur'ani Allah ya faɗi wurare daban-daban inda ya nuna biri babu ani sahabati inda Allah ya nuna ya yarda da sahaban manzan Allah gaba ɗayansu wa sana'ihi alaihim kuma Allah ya yaba musu ka kaulihi ta'ala kaman ga ayoyin da Allah ya ce wasabiquna alawwaluna marigaya na farko minal zuwa ga musulunci kenan ko minal muhajirina daga mutanen makka muhajirun wal ansari da mutanen madina walladina taba'uhum da waɗanda suka biye musu sune tabi'ai da tabi'u tabi'ina da mu bi ihsanin wanda suka biye musu da kyautatawa suka bi irin tafarkinsu, su to radiyallahu Anhu wa radu anhu Allah ubangiji ya yarda da su domin suma, sun yarda da Allah din kaga Allah anan a aya ya ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar ko to ai Allah ya nuna waɗannan ya yarda da su mu kuma da waɗanda suka zo bayan su fa sai Allah ya ce sai dai in wa ittaba'uhum bi ihsan sai sun bi tafarkin sahaban da kyautatawa kafiyar da Allah ta tabbata a gare su su sahaban ai manzon Allah suka bi ko Allah ya yarda da su almuhajiruna wal ansar din Allah ya nuna confirm ya yarda da su waɗanda suka zo bayan su su kuma bayan sun imani da Allah da manzon Allah sai sun bi tafarkin sahaban kafin yarda Allah ta tabbata a gare su so idan kai minusin sahabai kenan ka cire sahabai ka ce ba ruwanka duk ka la'ance su to babu shakka wannan ayar baka cikin wanda Allah zai yarda da kai domin Allah da ya tashi kafin ya yarda da waɗanda suka zo bayan sahabai sai da Allah ya yi attaching in su ga sahabai sai wanda ya attaching kansa ga irin yanayin da sahabai suka rayu bayan imani da Allah da manzonsa ina fata an gane da kyau yawa Ah, wa ka ga waɗansu ayoyi da Allah ya ce la yastawi minkum duk babu wanda ba za ku taɓa zamanto daidai ba man an faka min qablil fati wa ƙatala, wanda ya ciyar da dukiyansa wajen taimaka musulunci wa ya yi jihadi don ɗaukaka musuluncin nan qablal fathi kafin a buɗe makka to waɗannan ba za su yi daidai da waɗanda ula'ika azamu darajatan ko waɗannan sun sufka fi girman daraja da ɗaukaka a wajen Allah minan ladina an min ba'adu akan waɗanda su suka zo suka ciyar kuma wa ƙatalu suka yaƙi bayan an buɗe makka wa kullum lahul husna bas abun nan Fatis ɗin Allah ya musu alkawarin aljanna wato sahabai da suka karɓi musulunci farko suka yi ta ba da kuɗinsu suna jihadi suka yi ta ba da kuɗinsu suna jihadi har aka zo aka buɗe makka gaba ɗaya aka yi kunkarin makka an gama aka gama jihadi to yace waɗannan babu wani wanda zai zamanto daidai da su a rayuwarsa sun tserewa mutum ula'ika a'azamu darajatan wanda suka zo bayan an yi konkarin makka kuma suka yi ta musulunta suna ciyar da dukiyansu suna ciyar da dukiyansu suna yaƙi har a zo kanmu din nan to duk wanda ya ciyar daga bayan an yakin makka da dukiyansa da da jihadi ne ba zai kamo waɗancan da suka yi kafin a je yakin makkan ba waɗancan sun tsere musu sun tsere musu alada ina fata an gane ko sun tsere musu alada amma Allah ce wa kullan wa adallahu husna kowanne dai Allah ya musu alkawarin me aljanna sai dai level ɗinku da grade ɗinku da abin aljannan ba zai zamo daidai ba yanda suka fi mu din anan haka za su fi mu aljanna in Allah ya kaddara muka shiga insha Allah ina fata an gane ko mutum su ga annabi ga annabi su rayu da annabi a halin tafiya su kwana da annabi a daji ya annabi ya limance su su zauna ɗalibai ne na manzon Allah musamman akwai wanda zai comparing ni'iman kwayan idon darajan kwayan idon kawai da ta gani ta ga annabi ai sun tsere maka sun tsere maka eh? yanzu ku duba hotunan shaihunai da ake mammannawa a nan yadda mutane suke makala su ta na kwayan idon da ta ga annabi ta rayu da annabi sallallahu shekara 23 lokacin da aka aiko shi da annabci eh? kuma aka je yaƙi suka kare manzon Allah duk tsara da suka a jikinsu a haka suka warke ka ce ka yi daidai da waɗannan to imaninsu ya bigina mu komai nasu shi yasa manzon Allah sassanar ya ce sahabin shi guda ɗaya idan ka ɗauka wanda masaran da zai cika hannayen shi biyu haka ya bada a matsayin sadaka to kai a zamanin nan ko da ka ciyar da dutsen uhudu a matsayin diamond a yi dutsen uhudu ya zamanto diamond ko gold ka ɗauka ka ciyar sadaka baka kai tafin hannu na sahabi guda ɗaya ma ba in ji annabi da zai ɗiba masara haka ya bayar baka kai shi ba daraja baka kai shi lada ba kwata-kwata baka ma kai shi ba ina fata an gane ko to sahabai sun tsere mana sun tsere mana idan kana jin tarihinsu Allah ya halicce su ne kawai purposely don kawai su yi wa addini na hidima su kare annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne za su wuni a wajen jihadi su kwana kuma salloli sai ka rasa yaushe suke bacci kuma ba abinci ba yalwa a wannan lokacin ga mutum riga ɗaya riga biyu yake caccanjawa haka suka yi a rayuwarsu Allah ubangi ya samu dace sura wa ka ta'ala ga kuma yabawa da Allah ya yi wa sahaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce Muhammadun rasulullah Muhammadu manzo ne dai na Allah Allah ya tabbatar ko ka ki ko ka so manzo ne na Allah wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi din nan sahabai kenan ga sifofin su inji Allah na farko ashidda'u alal kufari masu tsanani ne ga kafurai, ba sa sake sakewa kafiri ruhama'u bainahum amma a tsakanin su fa masu tausayin juna ne tarahum duk lokacin da ka gansu to za ka gan su ruka'an cikin ruku'i sujadan cikin sujada ko ka same shi a ruku'i ko ka same shi a sujada yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala daga wajen Allah wa ridwanan da yardansa kuma Allah ya nuna ya yarda da su din wa ka qaulihi subhanahu wa ta'ala ga wata aya inda Allah madaukakin sarki yace laqad radiyallahu anil mu'minin lallai Allah ya yarda da mumunai idh yubai'unaka tahta ash-shajarati a lokacin da suke maka mubaya'a a karkashin bishiyan nan wajen sulhul hudaybiyya na hudaybiyya ko fa alima ma fi qulubihim saboda Allah ya san abin da ke zuciyansu ba munafurci bane ba yaudara bane me ya faru manzo Allah sallallahu ya ta samma makka zai shiga makka don yayi umra ya dawo kawai ba don faɗa ba ko yaƙi ko abin nan ko yana rike da ɗan takwabi haka ƙarami wanda kawai na tunda za a kwana a daji ana zango ana zango in wani abu ya taso ma mutum ya kare kansa ba maran yaƙi babu komai kuma cikin me cikin ihrami suke to da suka zo daidai hudaybiya sai laraba sha suka fito mushirkai suka tare su ba za su shiga makka ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina umar yace ya je ya sanar musu ya zo umra ne sanar wa sanakunan makkan ya zo umra ne dawafi ga ɗakin ka'aba ba wani tashin hankali bane sayyidina umar yace a ah, ya rasulullah a aiki sayyidina usman shi yana da yan uwa da kariya ni kuma ina da jikakkiya da su sayyidina usman ya fi yawan dangi da jama'a a cikin makka din ba za su taba barin a ci masa mutunci ba sai dina usman da ya shiga ya je negotiating da su ya daidaita da su me ya faru sai shaidan ya zo kawai ya rikide a mutane a mutum ya rika ihu wai an kashe sayyidina usman an kashe sayyidina usman a'a hankali ya tashi fa to kaga mutane da suke cikin kayan mai ihrami ba na gida ba ba shirin fada ba damara sai annabi salsale ya miƙa hannun shi cewa zai mun baya akan a mutu kawai tunda an kashe usman duk sahabai suka zo suka ajiye hannun su kan manzon Allah akan sun masa mu a mutun kawai ba fa kayan fadan to a takaice suna yawa manzo Allah mubaya'a sai Allah ya ce laqad radiyallahu ya Muhammadu na yarda da waɗannan mumunan iz ka tata shajar lokacin da suke maka mu wannan mubaya'a fa alima ma fi qulubi Allah ce don ni na san yanda zakatan su suke mubaya'a ce ta tsakani da Allah akan a mutun ne suka maka babu wani mai makaryaci ko munafurci a ciki saboda haka na yarda da su sai Allah ya bullo da Usman kawai kuma gashi ya dawo ina fata an gane ko Allah ya yi haka ne don ya jarrabe su kuma sun samu wannan daraja da yabo na Allah din da yardan to kaga sai Allah ya dawo musu da sayyidina Usman so idan Allah ya ce kayi abu yi shi kawai idan ka ta san mai yin shi sai kaga kuma sai Allah ya kawo maka wani sauki kawai ma lada ya tabbata saboda kai azama da niyya lada ya tabbata baka yi aikin ba amma lada ya tabbata ina fata an gane ko wannan shine fa alima ma fi qulubihim fa anzala Allahu sakinata alaihim sai Allah ya saukar musu da natsuwa daga baya domin sayyidina Usman ya ya dawo sai suka natsu suka samu natsuwa wa athabahum fatan qariban sai Allah kuma ya sakanta musu da wani yaki dab da su da aka zo aka shine na Fatu Makka suratul Fath ga wata aya kuma har ila da take yabawa Allah yake yaba sahaban manzon Allah yace lil fuqara al muhajirina ga waɗannan fakirai waɗanda suka yi hijira alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fidda su daga gidajensu wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu gonakinsu da shagunansu da wajen sana'ansu aka kwace dukiyansu yayin hijiran nan duk da haka ba su damu ba an raba su da gidaje an raba su da iyalansu an raba su da dukiyoyinsu duk suka yadda suka basu din suka fita suka yi hijira domin me yaftaguna fadlan min Allah wa ridwanan domin suna neman falalan Allah da yardan Allah shi sa suka zabi yardan Allah da wannan suka bar wadancan abubuwa wa Allah kullun zaka samu suna taimakawa addinin Allah wa rasulahu suna taimaka manzon Allah Allah ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya har can cikin zukatansu masu gaskiyan imani da Allah akwai wanda zai ba da shaida bayan Allah Allah ya halicci bawansa kuma ya ba da shaida shi mahalicci ga yadda bawan nan na yake wani ya zo ya rusa wannan shaidan ya kauda ta Allah wai ya kawo tashi wanda Allah ya ce na yarda da shi wani ya zo ya ce maka kafuri ne sai ka kau da shaidan Allah da ya bada ka kace za ka rike na wani fa kaifa yajuzu li aqilin ta ya za a yi ga mai hankali an ya rudda ya ce ya yi rejecting yayi raddin ma alima kullu aqilin dalalatal qur'ani alai wanda duk wani mai hankali ya san abinda qur'ani ya faɗa game da mutumin nan na yaba masa da yardan Allah ta ya za a yi mai hankali a ce wai wani yazo ya ture wannan shaidar Allah shi ya kawo nashi wai ka rike nashi ka bar na Allah yaqinan ilimi na ga shi Allah ya yaba masa bimisli hadhihi al-akhbar ta za a mutu ya karɓi waɗannan labaru allati iftaraha shuyukhu shi'a wanda shehunan shi'a suka kirkiro su Allah yana cewa na yarda da shi kuma sadiqun Allah ce ya sakanta musu da aljanna wa kullan wa'ada husna ga sunan suna sallah suna menene duk Allah ba da shaidan su sannan kai ka zo dukkan su kafirai ne kuma a yarda da maganan ka a barna Allah ba zai yiwu ba la ya khafuna yace shi'a la ya khafuna maqama rabbihim ba sa tsoron tsayawa a gaban ubangijin su gobe kiyama wala yarjuna lillahi wa qaran kai ba sa madaraja Allah da girmama Allah ma hmm? ko kai ne mahaifinka zai magana ka zo kana ture maganin shi ka ce sai naka za a yadda da ita hmm? akwai girmama a nan babu to Allah ubangiji ya rufa mana asiri saboda haka in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu tashi a tambaya ta 200 mu ji kuma aqidan su da sayyidina Abubakar matsayin su da sayyidina Abubakar yanzu mun ji matsayin su ne aqidan su game da manzo Allah da dukkan sahabbai ko to yanzu a dauki sayyidina Abubakar ne kawai mu ji ya yake a wajen yan Shi'a da fata Allah ubangiji mana muwafaka ya sa mu dace